الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين أقوى مسلمين زاد ماتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna أبو ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar sake saduwa domin ci gaba da karatunmu na fiƙihun musulunci a cikin wannan littafi na umdatul fiƙihi na ibn kudama al-makdisi allah ya rahama a gare shi yau 29 ga watan shawwal shekara 1441 bayan hijira wanda ya dace da 22 ko ga watan 21 ga watan 6 shekara 2020 miladiya idan ba manta ba a cikin kitabun nikah muke karatu kuma mun karanta fasali a baya da ya magana ko kuma babi akan aure tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba babin da za mu koya a yau babi ne mai muhimmanci da yake karantar da mu sharuɗa da tasirinsu a cikin aure abinda wannan yake nufi shine idan mutum yana neman aure wani lokaci yakan ji cewa yana da waɗansu sharuɗa da yake so a kula da su a tabbatar da su bayan ya aure matar sawa'un sharaɗin da zai yi tsakanin shi da matar ko sharaɗin da zai gindaya tsakanin shi da waliyan matar wani lokaci kuma akan samu sharaɗin yakan fito ne daga ɓangaren ita matar ko daga ɓangaren waliyanta wannan sharaɗi yana iya bayuwa yakan iya zama saboda wani abu da matar take so amma tana gani kamar in an yi auren ba za ta samu ba ko mijin yake so ya tabbatar na maslaharsa amma yana gani kamar in an yi auren ba matar ba za ta tabbatar masa ba to sai shi ko ita sai ya ginda ya wani sharaɗi ya ce in kin yarda to akan wannan sharaɗi za mu yi aure ko ita ta ce zan aure ka amma bisa sharaɗin abu kaza. za to waɗannan sharuɗa sun kasu kashi-kashi shin ya halatta a sanya sharaɗi lokacin da za a yi aure ko kuma bai halatta ba idan ya halatta menene matsayin wannan sharaɗi kuma menene matsayin saɓa shi misali shi ne miji ya ce wa matarsa ya yadda zai aure ta amma ba za ta tare a yanzu ba sai bayan shekara biyar in ya gama makaranta in ta yarda da wannan a yi aure abinda bahaushe yake cewa aure jibge ko ya gaya waliyanta cewa ba za ku zo ku takura mun batun da ban samu aiki ba ko ban gama makaranta ba ku da damu ku a yi aure don haka a aure amma ba tarewa sai bayan lokaci kaza ana iya samun wannan ko ana iya samun kuma mutum matarsa tana makaranta ya zo aure sai ya ce ni fa da sharaɗi cewa ba za ta yi aiki ba kar ku zo ku ce da ni sai ta yi aiki sai suka yarda ana iya samun wannan sharaɗin ya fito daga ɓangaren ita matar ta ce masa na gama sakandare ne amma da sharaɗin cewa za ka bar ni in je jami'a ko kuma yanzu na gama jami'a zan aure ka amma da sharaɗin za ka bar ni in yi aiki ko iyayenta su faɗa ko matar ta gindaya wani sharaɗi wanda ta yi yana da wuyar ɗauka ko a yanzu za ka ga kamar ba wahala amma a nan gaba ta yi zama da wahala kamar matar ta ce na yarda mu yi aure amma fa ba yin tafiya sai dai in zauna a nan garin ko na yarda mu yi aure amma ba za ka mun kishiya ba har abada shin waɗannan sharuɗa sun halatta a gindaya su kuma an gindaya su dole ne a cika sannan idan aka warware sharaɗin daga ɓangaren wanda ya ɗauka matar ko mijin menene hukuncin auren wannan shine abin da za mu ji a yau allah ya mana muwafaka na بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله باب الشروط في النكاح إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها وإن لم يف به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك ونهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها malam ya ce babu shuruɗi fin nikah babi da zai karantar da mu sharuɗa a cikin aure yace idza ishtaratatil mar'atu daraha idan mace ta sharɗanta ci gaba da zama a cikin gidan da take ciki ba tare da an ɗaga ta a ciki ba aw baladaha ko garin da take zaune da sharaɗin ba za a ɗaga ta daga nan garin ba au Allah ya tazawwaja alaiha ko ta yi sharaɗin cewa mijinta ba zai auri wata daban ba bayan ita au la ya tasarra ko ta sanya sharaɗin cewa mijinta ba zai rike wata baiwa ba wadda zai mai da ita saɗaka falaha shartuha to matar wannan sharaɗin nata ya halatta wa illam ya bihi idan mijin bai cika wannan sharaɗi ba falaha fashun nikah to matar tana da damar da za ta ruguza wannan auren da ƙaunin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya ce inna a haka shuruɗe an tuwaffu biha daga cikin sharuɗa mafi cancantar ku cika shi mastahlaltum bihil furuj shine wanda a sakamakonsa kuka halarta farjin mace wa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana an nikahil mut'a ya hana yin auren muta wa huwa an yatazawwajaha ila ajal abinda ake nufi da auren muta shine mutum ya auri mace zuwa wani lokaci na musamman wa in sharata an yi hafi waktin bi ainihi. idan mutum ya sharɗanta cewa zai saki matarsa zuwa wani lokaci na musamman lam yasiha zalika lam yasiha kadhalik wannan ma bai inganta ba auren bai yi ba wa naha an shigar kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya hana auren shigar menene shigar wa huwa an yuzawwija ar-rajul ibnatahu shine mutum ya aurar da yarsa ga wani ala an yuzawwijahu al-akhar ibnatahu bisa sharadin cewa shi ɗayan shi ma zai aurar masa da tasa yar wala sadaka bainahuma alhali ko kuma da cewa babu sadaki a tsakaninsu ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsinewa wanda ya yi auren kisan wuta da wanda aka yi auren kisan wuta dominsa wa huwa an yi tazawwajal salasan. Abin abinda ake nufi da shi shine mutum ya auri matar da aka sake ta saki uku li yuhillaha li mutalliqiha ya yi hakan ne domin ya halattar da ita ga wanda ya sake ta wannan shine babin ashurutu nikah abinda ake nufi da ashurutu fin nikah shine ma yashtarituhu ahadu az-zawjayn fil 'aqdi 'ala al-akhar mimma lahu fihi maslaha duk sharaɗin da mutum zai sa a matsayinsa namiji ko mace za ta sa a matsayinta na matar a lokacin da aka zo ɗaurin aure ya ɗora a matsayin wannan sharaɗi ne domin wata maslaha tasa ta tabbata wannan shi ake nufi sharaɗi a cikin aure shi wannan sharaɗi a cikin aure ya halatta a musulunci idan an zo aure a sa sharaɗi amma bai zama dole ka karɓa ba amma shi wanda zai sa mijin ko waliyin yarinyar ko ita matar da kanta ta sa sharaɗi ya halatta sai dai kai ba dole ba ka karɓa tun a farko in ba ka karɓa ba sai a fasa auren ana fahimta ko sanya sharaɗi ya halatta amma karɓarsa bai zama dole ba ana so ne in za a yi aure a yi an tarabin min bisa yarda da yarjejeniya da amincewa daga duka bangarori guda biyu kuma ba a yin aure bisa a tilasta ka akan abin da kai kaga bai maka ba idan ka ga a cikin aure za a yi akwai abin da bai maka ba tun da wuri sai ka sa sharaɗi haka ita ma mace in ta ga tana shakka kada fa a yi wani abu a ɓoye daga baya ta zo ta ga ba haka ba ne ko a yi shiru daga baya ta zo ta ga shirunta bai mata daidai ba sai ta faɗa abinta ta ce ita fa tana da sharaɗi kaza in baka yarda ba sai ka tafi abinka ba dole ba ne sai ka je ka nemi wata wadda ba ta da sharaɗi amma fa idan mutum ya riga ya karɓa ya yarda akan haka to dole ne sai ya cika idan bai cika ba ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ha'inci wanda suka yi alkawari da shi dalili akan wannan shine Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu aufu bil uqud ya waɗanda suka yi imani ku cika kulle-kullen da ke tsakaninku na alƙawura da yarjejeniyoyi a kowane ilimi. yarjejeniya ta cinikayya yarjejeniya ta aure yarjejeniya ta sharadi yarjejeniya ta kowace iri in kace ce ka yarda wannan ma ya yarda kuka ƙulla to Allah ya ce duk abin da kuka kulla ku cika wannan cewa aufu bil uqud fi'ili ne na umarni idan ko Allah ya umarni to asali da ake ɗauka akai shine dole ne sai an cika tunda Allah ya ce ku cika to in baka yi ba baka cika ba rashin cika umarnin Allah kuma saba masa ne don haka ba ka saba wa wanda ya ta sharaɗin ba ne ka yadda ka karba ka saba wa wanda ya ce dole sai an cika ne in ka karba sannan ya tabbata cikin hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin Imam Tirmidhi wanda ya inganta yace al-muslimuna ala shurutihim musulmi dole su tabbata akan sharaɗinsu su in akwai sharaɗi a tsakanin ku to dole ka tsaya akan wannan sharadin ka yi aiki da shi illa sharfan harama halalan aw ahalla haraman sai dai sharadin da ya haram ya haramta halal ko kuma ya halatta haram sannan ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa sharaɗi idan na haram ne to shi wannan bai halatta ba kuma shi ba za a cika ba amma in dai wanda ya halatta ne dole a cika ya ce ma balu akwamin yashtarituna shurutan laisa fi kitabillah kullu Sharfin laisa fi kitabillahi fa huwa batil walau kana mi'ata sharf me yasa mutane suke sa sharaɗin da bai dace da hukuncin Allah ba duk sharaɗin da ya saba da hukuncin Allah to wannan sharaɗi ya rushe ko da sharaɗi ɗari aka sa duk na banza ne wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim to yanzu dai mun ji wannan duk muƙaddima ce domin mu tabbatar da cewa sharaɗi ya halatta sanya shi sharaɗi in aka sa in dai na halal ne ya waje ba a cika shi sharaɗi in aka saba bayan an ɗauka to an saba alkawari ne saba alkawari ko saba wa Allah ne sannan cin amana ne Allah ko ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah wa rasul wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun to amma duk wani abin da muka faɗa ya kamata mu fahimta cewa sharaɗi ya kasu kashi biyu akwai sharaɗi ingantacce akwai sharaɗi ɓatacce sharaɗi ingantacce shine wanda bai saɓa da wata dokar Allah ba bai saba da wani hukunci na manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya yi daidai da manufofin addinin musulunci wannan shine sharaɗi ingantacce sannan kuma wanda aka yi shi a lokacin da ya dace kuma wanda ya dace ya yarda ya karɓa in ka sa sharaɗi amma baka gaya wa ɗayan ba shi bai san ma ka yi ba wannan ya shafe ka ne kai kaɗai amma in ka faɗa kuma ya karɓa a yaushe ne ake ƙulla sharaɗi shine a lokacin ɗaurin aure ko kuma kafin ɗaurin auren amma zuwa lokacin ɗaurin auren ba a warware ba da haka yadda za ka yi ka ƙulla sharaɗi hanya biyu ko dai ta farko lokacin da kuke daidaitawa da matar kafin a ɗaura aure matar ta ce maka idan na aure ka za ka yi mun kaza sai ce zan yi miki sai ta aure shi bisa ta bisa wannan maganar to ya zama alkawari dole ya yi mata sai dai inda gaba ya gaba zai iya bai roƙe ta ita ta janye ta yafe in ba haka ba sharaɗi bai cika ba hanya ta biyu ita ce a bari sai an zo lokacin ɗaurin aure kamar yadda aka taɓa yi wa wani aka masa bazata mun je ɗaurin aure shi bai sani ba mu ba mu sani ba mu abokai ne kawai sai da aka zo ɗaurin aure baban dama malami ne yana so ya ɗora masa wannan sharaɗin amma ya san in ya faɗa tun a da za a iya samun tangal-tangal ko kuma in ya faɗa a haka kawai tsakaninsu da shi ta yiwu babu shaida sai da ya bari an zo an taru ana irin siga ɗin nan sai ce zan aurar maka da ita amma fa da sharaɗin cewa za ka barta ta aiki ka yarda sai shi wanda ya zo karɓan aure ce a'a wannan ni ba zan iya ba sai ka ce ina ango ya ce gani sai ka ce to ka ji sharaɗin da aka faɗa tun kafin a ƙulla auren sai ce bari yi shawara kaga gaskiya da gaskiya kenan sai koma gefe ya samu iyayensa ya ce kar in zo in saba da ku babansa ce masa ni in taurina ne ba matsala kai in ka yarda yace dama ni abin da nake so kenan ni taurina ne ma ba matsala shikenan sai zo ya faɗa ya ce na yarda ka yarda na yarda sai aka ce mutane kun shaida mun shaida sai aka ɗaura siga akan wannan kuma wannan ya fi kyau wallahi a musulunci a yi abu keke da keke in ka ce bai maka ba shikenan ka ce ban yarda ba ko sai a ce jama'a kuwa ijibi ku dawo za a tattauna za a ga yaya in aka zo in baban ya ga ka ja ka kiyarda in ya ga daman dole sai an yi aure ya haƙura sai ce na janyi in ka ga dama kai kuma ka ce masa na yarda amma ba sharaɗi ba za ta yi amma zan duba tunda tana ƙarƙashi na a lokacin in na ga ta cancanta zan bar ta ta yi amma bai zama sharaɗi na dole dole ba in kuma ka ga dama ka ce ka karɓa musulunci yana son irin wannan saboda kar a cuci wani ibnul qayyim yake cewa irin wannan sharaɗin yana da muhimmanci da ya zama dole mutum ya cika saboda musamman sharaɗin da mace ta yarda ta aure ka a kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisin ya ce mafi muhimmancin sharaɗi ku cika shine wanda a kansa mace ta yarda ta baka kanta ba wani abin da mace ta mallaka na mutunci da ya wuce kanta to ta baka ne akan wannan sharaɗin in ba da yardarta bane ka mata haka to kamar fa kana tilasta mata ne in ka zo ka yi amfani da ita kamar refin ɗin ta kai ba tare da ta yarda ba kenan tunda ta sa sharaɗi kai kuma kace ka yarda me yasa zaka tilasta ta akan abin da bata yarda ba ko kuma ta ɗora yardarta a kai kai kuma ka zo ka yaudare ta ya zama ba haka ba haka ka ba haka ne aikin ka zai nuna ba haka ya faɗa cikin zadul ma'ad cewa wannan babban laifi ne tun farko karka yarda wa mace in ka san ba za ka cika ba jama'a an fahimta to mun ce sharaɗi ya kasu kashi biyu akwai sahihi akwai fasidi wanne ne sahihi sahihi shine wanda muka ce bai saba da hukuncin Allah ba fasidi shine wanda ya saba da hukuncin Allah to wannan sahihi din ya kasu kashi biyu akwai wanda ba a yi sabani ba akai gaba daya akwai kuma wanda an yi sabani akai fasidi shi ma ya kasu kashi biyu akwai wanda yake fasidi wanda za a iya gyarawa bai rusa auren ba amma shi sharaɗin ne ya ɓaci amma auren bai mutu ba sai dai kawai a fasa sharaɗin tun da sharaɗin bai dace ba na biyu shi ne wanda shi bai dace ba kuma ya ɓata auren an gane wannan to kafin mu kakkasa su bari mu ɗan yi sharhin abin da malam ya faɗa nan malam ya ce idza ishtaratatil mar'atu daraha au baladaha idan mace ta sa sharaɗi cewa a gidana da nake zaune a nan zan zauna ba zan tare a gidanka ba sai dai ka rika zuwa ana iya samun wannan irin mata da tijai ko da take da yara ko da take da arziki ta ce ta sa wannan sharaɗin in ka ce ka yarda to ba za ka zo gobe ka ce ta koma gidanka ba tun da ka ce ka yarda tun a farko sai dai ka lallabe ta in ta yarda ta janye amma in ba haka ba haƙƙinta ne haka za ta ci gaba da zama a gidan har ƙarshen iya zaman auren au ha, ko ta ce a gari kaza za ta zauna ko da ka yi transfer sai dai ka tafi kai kaɗai ni ba zan bi ka ba sai ya yarda ko kafin aure ko a lokacin aure to dole sai ya cika jama'a kuna fahimtar wannan aula ya tazawwaja alaiha an zo gurin ko ta ce masa na yarda zan aure ka amma ni ina da tsananin kishi don haka in ka yarda ka aure ni ba kishiya in ka aure ni ka rufe kofa kenan to ka kana da zaɓi in ka ga cewa ba za ka cika wannan sharaɗin ba ko daga baya ka san za ka iya canzawa ka auri wata rabu da wannan matar kawai ka je ka nemi wata amma in ka yarda to sai ka cika ai ba a ce dole sai ka auri wannan matar ba ko shikenan ba a ce maka dole ka karɓi sharaɗin ba sai ka fasa aurenta amma in ka yarda ka karɓa dole ka cika aula ya tasarra ko kuma ya mata alkawarin cewa ba zai yi saɗaka da wata baiwa ba daga ita shi kenan falaha ha mala ya ce sharaɗinta ya tabbata wa illam yafi bihi idan bai zo bai cika ba ya saba falaha fashun nikah tana da damar da za ta nemi a bata auren wannan wajen fashun nikah malamai suka ce ba ita ce take da dama daga ka saba auren ya mutu ko ta ce ta sake ka ba sai dai ta je ta nema haƙƙinta tunda an riga an yi wannan sai ta je kuma alƙali in dai ya san abin da yake yi in dai ya san wannan hukuncin to ba ma zai tsaya wani dogon abu ba sai dai nemi bayyana cewa ya tabbata ya tambaye ka an yi wannan sharaɗin in baka yarda ba ta kawo shaida cewa tabbas an yi wannan sharaɗi to shi kenan ka cika in ba za ka cika ba ya raba auren kawai ba maganar waye zai iya ba shi daman biko akan ya roƙe ta ko ta janye sharaɗin ba laifi ba ne amma in ta ce ba za ta janye ba ita ta tsaya a kai haƙƙinta ne annabi kuma sallallahu alaihi wasallama ya ba ta wannan goyon bayan ya ce mafi girma mafi muhimmancin sharaɗin da za ku cika shine irin wannan sharaɗin na aure ana fahimta ko to wannan abin da muka ji ɓangaren sharaɗi sahihi kenan da mun ci sharaɗi ya kasu kashi biyu ko akwai sahih akwai fasid akwai wanda ya inganta akwai wanda bai inganta ba wanda ya inganta ɗin nan ya kasu kashi biyu muka ce akwai wanda aka yi saɓani akwai wanda ba a yi saɓani ba wannan wanda kuka ji an faɗan na yana cikin wanda aka yi saɓani sharaɗi akan cewa mace ba za ka mata kishiya ba waɗansu malamai suka ce wannan sharaɗi fasid ne bai inganta ba tunda tana so ta halal ta haram ne ai tana so ta haram ta halal <coughs> ya halatta ka auri wadda ka ga dama masna wasu lata waru ba <coughs> sai ta ce maka sai dai ɗaya annabi ko sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil duk sharadin da babu a hukuncin Allah ya rushe sana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce illa shartan harrama halalan aw ahalla harama da kai suka ce wannan sharadin bai yi ba auren yayi amma aka zo mutum yana iya yin fatali da wannan sharaɗin kawai ya aurensa abace su ta hana abin da Allah ya halatta ba waɗansu malamai kuma kamar wannan masabar da yanzu muka ji suka ce a wannan sharaɗi dole a cika shi me yasa suka ce wannan ba ta haramta halal ba ne ba ta ce masa haramun ne kai aure ba kuma ba ta bar shi sai da aka ya aure ta kafin ta ba in ka riga ka aure nan ka riga ka aure ta ba ta saka wani sharaɗi ba kana da wannan dama ta baka zaɓi ne ko ka aure ta a kan wannan sharaɗin ko ka fasa aurenta to kaga in har ka aure ta ba tare da cika sharaɗin ba ka yaudare ta kenan ana fahimtar magana <clears throat> sannan suka ce menene a ciki haramta halal ita ba ta haramta masa halal ba fa za ka iya aurenka amma ba da ni ba je ka a gefe kaga ya halatta ai haka bata haramta aure ba amma ba da ita ba irin wannan sharaɗi dole a cika shi in ji waɗannan malamai <clears throat> kuma wannan maganar ta fi ƙarfi gaskiya wannan maganar ta fi ƙarfin dalili matar da ta ce maka ba kishiya kuma ka yarda ba ta sa ta dole ka aure ta ba ta ce maka inda ita ne kar ayi to kuma me yasa za ka sa ta abin da bata yarda ba dole ne in ka riga ka aure ta nan bata isa ba ka je ka auren ka amma baka riga ka aure ta ba ita kuma ba ta so me yasa zaka ta tace ta cikin abin da ba ta so yana daidai fa da za a yi cinikayya ne <clears throat> ga wannan labulan in za ka saya naira dubu biyar sannan da sharaɗin cewa idan ka saya to fa za ka biya ni ne cash ba za ka mun transfer ba ana fahimta? kaga a lokacin da ya yarda da wannan ka yarda za ka yi haka sai ka riga ka karɓa dole sai dai ka biya shi a yanda ya ce in ba ka so ba sai ka je wajen wani ba ai ba a ce maka dole sai ka saya a wurin wannan ba ita ma kamar haka ne ba ta hana ka cewa ka je ka auri wata ba amma inda ita ne kar yi, inda ita sai an cika wannan don haka maza dole ku ku cika wannan saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi girman sharaɗi da ya zama dole ku cika shine irin wannan sharaɗin da ya jawo halalta abin da da bai haram bai halarta gare ka ba da bai ta nan ba ta halarta gare ka ba sai ta sa sharaɗi a sanadiyar sharaɗin ta halartar maka da kanta ya za ka yaudare ta jama'a an gane wannan ko sannan haka kuma suka yi saɓani akan maganan mutum ya auri matar da suka yi wato wadda wadda babu abin nan ta ce mishi ba maganar baiwa da sauransu to akwai kuma wanda ba a yi saɓani ba wanda ba a yi saɓani ba ya haɗa da wannan abin da mala ya faɗa na farko cewa ba za ka ɗaga ni daga nan gidan ba ko ba za ka ɗaga ni daga nan garin ba nan dole kawai ka cika an gane ko sannan yana daga ciki mutum ya sharɗanta mata ta sharɗanta masa cewa ba za ka raba ni da ‘yan uwana ba ko misali tana da ‘ya'ya ta ce dole zan zauna da na fa ba za ka ce wai za ka raba ni da na ba sai ya yarda dole ya cika ko kuma ta ce mata wato abin nan ya riga ya biya sadaki an karɓa yanzu an zo za a yi ɗaurin aure sai aka ce masa gaskiya sai ka ƙara kuɗin nan fa kuɗin nan fa mu riga mun karɓa za a ɗaura aure amma da sharaɗin za ka ƙara nawa zan ƙara kaza to dole ka cika ba za ka bari sai an ɗaura aure ka cika ƙi ba in dai ka yarda ko kuma ta ce masa ni sadaki na saniya za ka saya mun to bai halatta ka bata kuɗi ba abin da ta ce maka kuma ka yarda haka za ka cika jama'a ana fahimta ko ko kuma sadaki na shine za ka kai ni makka to sai aka zo bana sai aka yi virus sai aka ce ba damar da za a biya aikin hajji shikenan abin ya wuce sai ka ce a'a ga kuɗin ki a'a sai a ce makka sai baɗi amma dole ka cika wannan yadda yake an fahimta ko to wannan duka yana cikin ashurutu sahiha sharuɗa wanda suka inganta sharaɗi kashi na biyu shine ashurutul fasida sharaɗin da ya rusaccen sharaɗi shi kuma wanda ya kasu kashi biyu akwai wanda yake ɓata auren akwai kuma wanda yake ɓata shi sharaɗin wanda yake ɓata auren gaba ɗaya shi ne waɗanda wanda malam ya faɗa nikamu shiga da nikahul muta'a da nikahul tahlil waɗannan suna ɓata auren ne gaba ɗaya nikahu shigar shine auren da za a yi musayan mace an mai da mace kamar akwati an mai da ita kamar keke ba ni keken kan baka nawa kai kana da ya ko kanwa sai ka ce ka karɓi tawa ni in karɓi ta kawai mu canje ba wani ba sai ka kawo sadaki ba tunda ni ma na karbi taka an mai da mata sun zama kamar kamar sil'a to wannan haramun ne kuma in aka yi auren ma bai yi ba abu na biyu shine nikahul muta'a shine auren muta'a auren muta'a shine an nikahu ila ajal auren da 'yan shi'a suke yi wanda za ka samu mace ka ce mata <clears throat> za mu yi aure amma kuma zuwa sati ɗaya ko za mu yi aure zuwa wata ɗaya daga nan daga lokaci shi shikenan auren ya mutu nawa zan biya ki sai a yi jinga kamar yadda mutum zai ɗauki karuwa ko daduro kawai sai ya biya ta jinga sai ya ɗauke ta zuwa wannan lokacin yana yi ba sai an yi saki ba kawai sai ta kama ya ta tafi abinta tunda lokacin alkawarin ya cika wannan shine auren mutu'a wannan haramun ne a musulunci da ijma'in malaman sunna kuma in aka yi shi auren ma bai yi ba <coughs> daga shi sai ne nikahu tahlil shine auren da ake ce auren kisan wuta mace ce mijinta ya rabu da ita ya sake ta saki uku ko a lokaci guda ko daban-daban ba dai saki uku ya ba ta haramta a gare shi har abada sai dai in ta auri wani namijin wancan namijin kuma ya tare da ita ya sace sakanta a ra'ayin kansa to nan ne mutum zai zo ya shiga cikin manema in ta yarda da shi sai ta dawo gidansa amma sai ya samu wani <clears throat> sai ce masa wacce gashi na mata har saki uku ta zo ta haramta a gare ni ni kuma ina so ta sake dawowa gare ni ya za mu yi shine ka aure ta mana ku ɗan yi sati ɗaya a tare daga baya sai ka sake ta sai in sake aurenta saboda in na barta haka kawai ba za ta taba halarta gare ni ba sai wani ya aura in na bari wani daban ya aura ta iya rike ta ni kuma yanzu ina so mu dan yi wannan dil din da kai to wannan shine nikahu tahlil haramun ne kuma auren ma batacce ne waɗannan su ne guda ukun da suke nikahun wato an hatun a shurutun fasidatun tubtilu abin nan eh, tubtilul aql ko tubsidul aql ta sa a wannan sharaɗin ya sa auren ma gaba ɗaya ya rushe sai kuma wato sharaɗi wanda shi ya rusa sharaɗin ne kawai amma bai sa auren ya rushe ba an gane ko shi bai sa auren ya rushe ba amma ya sa wato shi sharaɗin ne ba dole ka cika ba kamar mutum ya auri mace sai matar ta sa masa sharaɗin cewa wato in aka zo aka yi aure <clears throat> da shi da matarsa wato abin nan abin nan kamar ta ce masa idan ka aure kamar ya ce masa zan aure ki amma ba sadaki aka yi auren a haka to wannan sharaɗin ne ya rushe kawai sai a biya sadaki amma ba sai an sake sabon ɗaurin aure ba tunda a riga an yi auren an fahimta ko haka kuma misali a ce ya aure ta ita kuma ta ce masa zan aure ka amma ba ba saduwa kaga wannan sharaɗi ne wanda ya ɓata manufar auren to ba sai an auren shi yayi sharaɗin ne kawai zaka rusa shi kai fatali da shi haka kuma matar da mutum zai yi sai ya ce mata ba ciyarwa ba ɗaukar nauyi ba komi kama shi wannan akwai saɓani shi kuma da za mu zo mu je a gaba shin ya dace da shari'a ko kuma bai dace da shari'a ba shi ne abinda ake ce nikahul misyan amma takaice dai mun fahimci abinda ake nufi da shurutun fasida waɗanda suke ɓata aure da kuma waɗanda suke ɓata shi sharaɗin sai dai kawai a gyara sharaɗin an gane ko akwai sharaɗin da mace za ta iya sawa waɗanda gaskiya mutum zai iya fatali da shi ko kuma mutum ya karɓa amma kawai ya ji ta ne kamar mace ta ce maka zan aure ka amma da sharaɗin za ka saki matarka ta gida shi shi wannan tana da wannan haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi ya hana ta wannan haƙƙin an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kar wata mace ta sa sharaɗin a saki wata saboda ita a aure ta to wannan hana wanda ya yin annahu yabtadil fasad a cikin wannan masabar ya nuna cewa wannan sharaɗin da ta san ya rushe kar ka haɗa shi da wancan sharaɗin da kar a mata kishiya shi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban da shi to da shi ma ba zai aiki ba amma shi annabi ya ce ban da shi ba don haka shi yana nan amma wannan tunda annabi ya hana to wannan ya rushe in mace ta ce sai dai a saki ta gida kafin a aure ta an gane ko to wannan bai cika ba amma idan akan maganar kishiya ne to shi na halarci wani ɗaurin aure mai ban mamaki a ƙasar mauritaniya wani abokina zai aure mun je sai na ji ana cewa kafin a ɗaura aure sai waliyin yarinyar sai ce lata ta wa lalashika sai shi ango sai ce na'am ƙabiltu kafin aka ɗaura aure ni ban san me ma'anar wannan abin ba la sabiqata wala lashiqa ba ta farko ba kuma ba ta daga baya ba shi da muka dawo na ce me ma'ana wannan ce ai mu haka ake anan ai anan in za ka yi aure mata daya shi yasa suka sa mun sharadi la sabiqata kada ta zama ita ce ta daya akwai ta biyu mai zuwa wala lahiqa kada ta zama ita ce ta biyu da akwai ta daya tun da ka yi ta to ka gama ka yarda sai ce ya yarda kafin aka ɗaura aure ya ce haka muke a nan in ba ka yarda da wannan bama ba za a baka matar ba sai dai a watsi to amma ka san matsalar da wannan abun ya jawo musu ka san kowane abu yana da side effects ɗinsa matsalar da wannan abun ya jawo musu shine yawan sake-sake shi yasa su zawarci bai dame su ba kwata-kwata ba komi bane ka auri mace bayan shekara ɗaya ta haifu ko bayan shekara biyu ko wata biyu kawai sai ka zo ka ce mata tawa za ki tafi saboda saboda lafiƙa za ta zo shi ke nan sai sallame ta sai wani ma ya zo haka suke kawai suna ta caccanza mata kaga wannan kuma ya zama ta. saboda wannan dalilin sharaɗin ba za ka haɗa biyu kan a lokaci guda ba zai matukar wahala to ke kuma ba za ki daɗe a gidan ba saboda in ya ga lahikan za ki tafi ke sai a kawo lahikan sai wani ma ya je can ya zama mata an mai da su kamar abin nan saboda yawan wannan sharaɗin Allah ya kyauta sannan kuma a ɗan bayanin da za mu ƙara dangane da wato auren muta'a auren muta'a aure ne wanda 'yan shi'a ne suka ci gaba da yinsa da akwai shi a musulunci zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi sallama a farkon musulunci amma daga baya sai Allah ya haramta kuma kun sani dama a musulunci akwai irin waɗannan abubuwan da da ya halatta daga baya aka haramta inna Allah ya hukumu ma yurid Allah ne yake hukunci yanda ya ga dama me yasa la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun baka tambayar Allah me yasa yayi hukunci kaza Allah ne yace muta'a ta zama haram an fahimta ko kuma haramcin auren muta'a ba kawai ma don dalilin hadisi ba ko a hankali ma ai aure asalinsa ana yi ne don a zauna amma ba ana yin aure ne da manufar kawai don a ɗana zama daga baya a rabu ba amma a zo aure ka ce kawai na sati ɗaya wani ai ya zama wasa na wata ɗaya ya zama wasa ba dai auren ba sai dai wani abu daban to a farkon musulunci lokacin akwai lalura suna yawan tafiye-tafiye ana zuwa yaƙi akwai bukata kuma ba matan to sai aka yarda musu da wannan sai da aka zo yakin haibar sai Allah ya saukar da hukunci aka haramta cin jaki aka kuma haramta auren mutu'a kamar yadda hadisai na cikin imam na cikin sayyid bukhari da muslim suka tabbatar akwai hadisin sayyidina ali ibnu abi talib Ali ibnu Abi Talib shi ya ruwaito wannan hadisi kuma yana cikin Bukhari da Muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta a lokacin ma wato hujja ce wannan akan yan shi'a da suke ci gaba da yin wannan ta yadda abin nan ne tsakanin su ma yan ahlul baiti abdullahi ibn abbas shi yana bada fatawar auren mutu'a ya halatta sai aliyu ya fahimci cewa abdullahi ibn abbas fa bai san hukuncin cewa manzon Allah ya hana bane sai annabi sai ali ibn abi talib ya ce masa mahlan ibn abbas yace kai kai hankali ba fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naha an nikahil mut'ati ama khaybar yace tun a shekarar yakin khaybar fa manzon Allah sallallahu ya haramta auren mutu'a. ya tabbatar masa da wannan hujjar ana fahimta ko sannan kuma na biyu shine hadisin sabura aljuhani wanda shi yana cikin sayin muslim ya ce annabi sallallahu alaihi sallama na ji shi yana cewa ya ayyuhan nasu inni qad kuntu azintu lakum fi nisa ya ku mutane da dai kan na halatta muku yin auren mut'a yace wa inna allaha qad harrama zalika ila yawmil qiyama amma yanzu Allah ya haramta auren mutu'a har zuwa tashin kiyama ba zai sake halatta ba an fahimta sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yake da waɗansu daga cikin matan da ya auren mutu'a da su to ya je ya raba ya rabu da su su tafi abinsu kuma kar ya kwace abin da da ya riga ya bata wannan hadisi yana cikin sayyid muslim an gane ko don auren mutu'a haramun ne duk wanda zai kawo wani kame kame ko ya kawo wata aya istidlali da ita ko ya kawo wani hadisi ya istidlali da shi wannan maganar bata tabbata ba rusasshiya ce kuma in ma ya kawo ta fassara wannan fassara ba a barka tsaba ce ba lokaci da lokaci ba zai ba mu dama mu yi nisan bayani ba akan wannan sai in wata munasabar ina tsammani mun yi bayani wannan sosai a cikin tafsiri a ayar fa mastamta'tum bihi min hunna fa atuhunna ujurahunna fariida a cikin suratul nisa babu lokacin maimaitawa matsala ta gaba ita ce wato tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta yin auren muta'a mun ce auren muta'a kuma shine annikahu ila adal shine auren da za a yi a yanke masa lokaci to menene kuma hukuncin annikahu bi niyyati talaq annikahu bi niyyati talaq shine mutum ya auri mace da niyyar daga baya zai sake ta akwai bambanci tsakaninsa da ya aure ta yanzu sai ya sa mata sharaɗin cewa zuwa lokaci kaza ne za su rabu wannan ya zama auren mutu'a kuna fahimta amma an nikahu bi niyyati talaq shine bai sa shi a cikin sharaɗi ba shi wajen auren muta'attun a farko ma an sani kuma za a faɗa auren ɗaurin auren cewa za mu yi aure ne zuwa lokaci kaza kuma shi dama auren muta'a bai bukatan waliyi kai da ita kawai za ku haɗu ku yanke hukunci amma shi an nikahu bi niyyati talaq zai cika sharuɗa akwai waliyi akwai shaidu akwai sadaki amma kuma ba a yanke zuwa yaushe ba amma kai kana da niyyar cewa zuwa lokaci kaza ne shin wannan ya halatta ko bai halatta ba wannan ya fi faruwa ga masu tafiye-tafiye ko waɗanda suke zuwa ƙasashen da babu iyalansu ko ya je makaranta yana so ya yi aure don ya ɗan kame kansa amma yana tunanin in ya zo tafiya ba ba zai tafi da matan nan ba ko ita ma ba za ta yadda ta bi shi ba saboda ba 'yar ƙasar su ba ce shi ya halatta ya aure ta in ya zo tafiya kawai shi kenan sai ya sallame ta an fahimci wannan kun gane bambancinsa da auren muta yawwa kar ku haɗa fa auren muta shine an yi sharaɗin dama cewa zuwa lokaci kaza za a rabu wannan ko ba a sa lokaci ba amma yana da niyya a ransa cewa zai sake ta e ta yiwu ita ma ta sani amma dai ba a furta ba an gane ko ta ga alamu amma dai ba a furta ba ko ita tana da niyyar za ta nemi saki zuwa lokaci kaza ko shi yana da niyya ko waliyinta yana da niyyar auren nan fa za a yi ne amma gaskiya zuwa lokaci kaza shi za a bashi yarsa don ba zai yarda a tafi da ita wani garin ba wannan kan ga abin da malamai suka ce wannan jumhurin malamai sun ce ya halatta al-imam shafi'i ga abin da yake faɗa cikin kitabul um yace wa idza qadima rajulun baladan wa habba an yanki hamra'atan wa niyyatuhu wa niyyatuha Allah yumsikaha illa makama bil balad idan mutum ya yi tafiya zuwa wani gari sai zo auren wata mata amma niyyarsa a ransa da niyyar ta a ranta shine zuwa wani lokaci in ya zo tafiya za su rabu don ita ba za ta bar garinsu ba ba za ta bar wurin aikinta ba an gane ko shine ce au yauman au ne au salasa ko wuni ɗaya. zai yi kawai ya tafi abin shi shi bai faɗa ba ya bari a ransa ko kuma wuni biyu ko wuni uku kanat ala hada niyyatuhu duna niyyatiha shi niyyarsa ne ita ba ta yi niyya ba au niyyatuha duna niyyati ko ita ta yi niyyar za ta nemi rabuwa zuwa lokaci kaza amma ba bata gaya masa ba au niyyatuhu ma ma'an ko dukan suna da niyyar amma ba su yi exchanging bayanin ba ya bari a ransa ne ita ma ta bari a ranta na mutaakar akar kumanta ba ma niyya bane a fili aka yi dalla dalla wannan kuma ka rike a ranka to me hukuncin wannan waniyatul waliyi ko niyyar waliyin ghaira annaha idan aqada nikaha mutlaqan la sharta fiha la sharta fihi amma fa sai dai da aka zo daurin aure ba a yi sharadi ba ba a faɗa ba fan nikahu sabit yace auren yayi yace wala tafsidu niyyatu wala tufsidu niyyatu minan nikahi shay'a niyya ba ta bata aure li anna niyyata hadithun nafs saboda niyya ai a cikin ranka ne kai mu kuma ba ruwanmu da abin da yake cikin ranka abin da kai a zahiri shi za mu yi aiki da shi in ka ce niyyar mutum za ta yi ai akwai yanzu duk mai aure sake aurensa da yi ba kenan amma aure ya yi ai shi dai abin da ya yi bai kamata ba amma ba za ka ce auren ya zama haramun ba ko auren bai yi ba jama'a an fahimci wannan haka kuma ibnu qudama mai wannan littafin haka ya faɗa cikin almuguni yace wa in tazawwaja bi ghairi shartin in mutum zai auri mace bai sa sharaɗi ba illa anna fi niyyatihi talaqaha ba'da shahr sai dai shi a ransa yana nufin cewa zai sake ta bayan wata ɗaya au idan qadat hajatuhu fi hadha albalad ko in ya gama abun da yazo yi a nan garin fa nikahu sahih fi qawli ammati ahli alilm wannan aure ya inganta a cikin maganar da yawa daga cikin malamai haka kuma yake cikin masaban malikiya ma kamar da yake cikin sharhin ad-dardir sharhin muftasar da sauransu jama'a an fahimci wannan wannan shine nikahu bi niyyati talaq wannan ya halatta sai dai ya kamata yawwa babin ya kamata kuma da ban jiya mun gama amma dai ya halatta in mutum yana da irin wannan lalurar ya je garin da ya kama shi ya haka to wannan auren ba za mu ce aure bai yi ba sai dai bai kamata ba a yi aure sai da niyyar cewa za a zauna saboda ba a yi niyyar aure saboda a samu zuwa wani lokaci ba sai dai a ci gaba da zama sai matsala ta ƙarshe ita ce mas'alar nika'ul misya menene nika'ul misya nika'ul misya shine an yi aqidar rajulu zawajahu ala imra'atin aqdan shar'iyyan mustawfan mustawfil arkani wa shurut lakin tatanazalu fihi almar'atu an ba'd huquqiha shine auren da mutum zai auri mace da dukkan hukunce-hukuncen addini su cika akwai rukunai akwai waliyi kenan ga kuma su miji da mata ga yardarsu akwai sharuɗa akwai sadaki akwai shaida amma kuma matar za ta sauka daga wasu daga cikin haƙoƙinta ta ce ta yafe shi ma ya sauke wasu daga cikin haƙoƙinsa ya ce ya yafe sai su yi aurensu a haka wannan shine nikahul misyar wannan auren ba mu saba da shi ba a nan alhamdulillah da ba mu saba da shi ba amma aure ne wanda ya yi suna in dai kana zuwa kasashen larabawa kuma ka san abin da yake faruwa a ƙarƙashin ƙasa shi ma in dai za ka je ka dawo ne haka ba za ka san da wannan abin ba haka a ƙasashen turai larabawa sun koya musu wannan abin sosai me yake jawo nikahul misiya kuma me yasa mu a tanan ba a yi na farko saboda mu nan aure bai da wahala sosai in ka kwatanta yadda muke a Afirka da yadda aure yake a kasashe da yawa za ga mu kawai muna kwasan arhani galibin mutane wanda ga bai yi mata biyu uku hudu ba kawai bai ga daman yi bane wanda kuma ka bai yi mata ɗaya ba <laughs> ba wai don ya rasa irin ta daidai da shi bane amma a ƙasashe da yawa aure yana da tsananin wahala wallahi to wannan tsananin wahalan sai sa mutane suka shiga cikin hali na itirari akan su yi haram gara su yi abin da bai kamata ba shubuha shubuha kenan an gane ko ya ne ake wannan nikahul misiyat shine mutum ya samu mace saboda kala-kala ne akwai midrasi akwai misfari akwai misdaki kala-kala ne idan misfari ne shine mutum yana tafiya ya yi tafiya an tura shi kamar a ce ma'aikaci ne na diplomasiya a amerika sai bar iyalansa a nan ko wani aiki ne aka tura shi daga nan sai tafi kasashen larabawa zai je gama aikinsa ya dawo in kuma midarasi ne ya je karatu ne a turai shi bai da mata kuma da ya je can sai ga ba fa irin yadda najeriya yake bane ga mata nan tsirara kuma in yana so a fili yake arhani ya zai ya samu ya kange kansa shi bai shirin aure ba gaskiya lokacin sana asalin aure bai yi ba wanda za a buga kati sai ya samu wata sai ce kawai mu rufe asirin juna amma sauran abubuwa celebration da wadu a manta da su ita ma kuma dama tana cikin irin wannan halin ita ma a hannu take tana neman kawai ruwan kashe wuta ne kaga ruwan kashe gobara kuma ba a zaɓe sai ya samu mahaifin yarinyar sai su shirya cewa za ka yarda ka aura mun ɗarka. amma ba za a yi biki ba ba za a buga kati ba ba za a sanar ba kuma ba za ta tare ba tun da ni student ne bani da kuɗin da zan ajiye ta kuma ba zan rika bata abinci ba don bani da kuɗi in ta yi rashin lafiya tana gidanka ni kawai nawa shine ni dai ita mata ta ce ran da abun ya dan zago masa sai buga mata waya ki same ni a wuri kaza sai tafi so ta same shi su je su yi weekend sai dawo ya ajiye ta ta yi mutanen gidansu ma ba su san matar aure ba ce sai dai babanta dole shi ya sani dole sai da waliyi dama aure yana bukatar me waliyi shine baban sai kai kuma ya ce ya baka ka ce ka karba sai ita ga sanan da ita akai sai sadaki ka riga ka biya ko baban ma ya yafe maka shi ya biya maka sai shaidu shine dole a samu mutum biyu sai kai ka kawo mutum ɗaya baban ya kawo ɗaya wanda za su iya sirri sai aka ya ɓoye ba wanda ya sani kuna fahimta wannan shine ne kafin misiyar an gane ko a zaman da muka yi a kasashen larabawa da kasashen asia akwai da yawa daga cikin musamman ma zamana a malaysia sai daga baya na gane in kana da abota da larabawa na kud da kud za ka iya gane a cikin ajin da kuke din idan akwai mace za ka iya samu wance matar wane ce wane ya auri wance amma gaba ɗayan ku ba ku sani ba sai an zo aji ajiyin ana wani abu sai ta musu da shi kai ba gaskiya ka faɗa ba wannan ya ɗaga hannun su ta yi ashe matarsa ce sai a weekend suke haɗuwa kai ba ka sani ba kuna fahimta wannan shi ne misiyar bambancinsa da annikahu bi tsala talaq wannan muka faɗa wancan cikakken aure ne amma in ya zo tafiya zai rabu da ita za ta tare wannan kuma shi ba za ta tare ba na biyu daga cikin abin da yake jawo kahul misiyar shine ba wai tsanani ba a'a sai saboda ita matar tana da waɗansu abubuwa nata wanda ba ta so a san tana da aure tana da wani babban matsayi amma ita ma tana bukatar miji amma ba ta so a san tana da aure sai ta yi irin wannan ba namijin ne yake so ya ɓoye identitinsa ba ita ce take so ta ɓoye na uku abin da yake jawo irin wannan shine wato mutum yana jin tsoron matarsa a gida ta hana shi aure kuma yana jin tsoro to kawai sai je yi siyar an fahimta matarsa ɗaya ce a zahiri a takarda amma ita ba ta san ta uku ba <laughs> ana yin wannan sosai na ce muku amma alhamdulillah bai zo ƙasar mu ba kuma kar Allah ya kawo shi sau da lalurar da za ta kawo wannan gaskiya tana da ba ta da kyau saboda tana kawo matsaloli da yawa daga cikin matsalolinta shine in aka haifi yaro da ana koyewa ya za a yi da yaron na biyu shine gaskiya akwai dan akwai dan wulakanta mutuncin mace a cikin wannan abun musulunci kuma ya girmama darajar mace daga cikin wannan shine waɗansu za su iya amfani da shi fa ha su je su ta yaudaran mata in ka buɗe irin wannan kofa a nan a yanzu to abin zai yi muni ni dai na faɗa ne saboda a hukunce kar ka zo ka karanta ko ka ji ana faɗa ka ce baka sani ba malamai sun yi saɓani waɗansu suka ce suka ce bai suka ce bai dace ba kamar malam albani amma shi ma bai ce auren bai yi ba amma ya hana ni saboda waɗannan dalilan waɗansu suka ce ya halatta kamar malam bin baz waɗansu kuma suka ce ya halatta amma gaskiya akwai ɗan abin nan a ciki kamar malam ibnu usaimin don haka ni abin da nake bada shawara shine kar mutum ya je ga wannan abun sai dai in ya zama da lalura kamar a ƙasashen da abun ya zama lalura shi kenan, an fahimta ko kuma an fi ne a ƙasashen da ba ka isa ka yi aure ba sai da izinin gwamnati gwamnati kuma za ta iya baka izini ne ka yi aure ɗaya mai lasin za ka yayi na lasin guda ɗaya ɗayan kuma sai wanda ba lasin shi kenan, haka suke a ƙasar turkiya wanda aka hana in ka aure sama da ɗaya za a kulle ka shikenan sai ya daya sauran kuma ya zama ba lasin ba a sani ba amma akwai wali da sadaki da komi in aka ganka da mace idan ka ce matar ka ce doka ta sa za a kama ka amma in daduro ce to wannan babu tsanani a kai shikenan yaka ce daduron ce amma kai ka san matar ka ce an fahimta da irin su kasar ah, tunisia duk suna da irin wannan matsalar allah ya kyauta to haka dai wannan abin da kuka ji shine nikahul misyar da kuma hukuncinsa a bisa doron shari'a kuma da wannan ne muka samu cika babin da yake magana akan sharuɗa a cikin aure Allah ubangiji ya sa abin da muka faɗa daidai mu yi aiki da shi kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh